gwamnatin tarayya ta ce abin da ya rage kawai ta kaddamar da tashar jirgin ruwa na kan tudu a nan garin kaduna shine rashin hanyoyin da ba a kammala ba da yake jawabi jim kaɗan bayan zagayen gani da ida game da tashar jirgin ruwa ta kan tudu a nan garin kaduna ministan sufuri na tarayyar Najeriya Rotimi Amechi ya ce za a kaddamar da wannan tashar tudu ne kawai idan an kammala gina hanyoyi. Uh, what we told them is wait for the completion of the roads, wait for more activities in like dry ports before we get the acting president or the president to commission. If you don't have road, how do you, how do you collect your goods? Ya ce abin da muka gaya musu shine su jira a kammala hanyoyi kuma su jira a samu hauhawar hada-hada a wannan tashar tudu kafin mu kaddashin shugaban ƙasa ko shugaban kasa ya zo ya kaddamar da wannan aiki don idan babu hanyoyi to ta yaya ne mutane za su rinka ɗaukan su idan an kawo. To kowace riba gwamnatin jihar Kaduna ke ganin za ta ci da kaddamar da wannan tashar jiragen ruwa ta kan tudu da za a garin Kaduna? Gwamna Malam Nasiru Ahmad yan Rufa'i na cikin tawagar ministan da suka zagaya don ganewa idansu. 'Yan kasuwanmu na nan arewa zai rage musu wahalan zuwa lagos da kudin da suke kashewa otel a lagos da sauransu da sauransu daga nan duk abin da wanda zai je iko a papa port ko tinkan ya yi za ka iya yi daga nan so babban abu ne wanda zai kawo ma eh, eh, 'yan kasuwan jihohin arewa sauki shi yasa muka ba da goyon baya na biyu wannan wuri zai ɗauki ma'aikata aiki da yawa ɗaruruwa zuwa dubai wa'annan ayyuka su ne abin da yake sa muke kishin bin taimaka mu a gama wannan aikin domin jihar kaduna muna da mutane wurin miliyan goma kashi 85 daga cikin 100 fiye da miliyan 8 matasa ne wanda ba su kai shekara 35 ba babban abin da suke bukata shine aikin yi saboda ka duk wanda zai kawo mana aiki ɗaya biyu uku balle ɗaruruwan aiki a kaduna wannan gwamnati za ta bashi goyon baya shi ya sa tun da muka zo muka ba su goyon baya a raka kawo wannan yanzu kuma wannan hanyar da za ta shigo nan za mu sake za a gina sabuwar hanya wanda za ta ɗauki tireloli masu nauyi sannan sun nuna mana suna son wata sabuwar hanya domin a samu hanyoyi biyu shiga nan da fita nan kada a samu cinkoso kuma in Allah ya yarda ko da yake bamu da kuɗi za mu nemi duk ko bashi za mu ci za mu nemo mu gina musu wannan hanyar domin abinda muke kishi shine eh, eh, 'yan kasuwa mu samu saukin yin eh, eh, kasuwanci da duniya sannan na biyu matasan mu samu aiki. Shi kuwa shugaban hukumar da ke kula da hada-hadar jiragen ruwan tarayyar Najeriya barista Hassan Bello cewa duk da yake dai ba a riga an kaddamar da wannan tashar tudu ba amma dai an riga an fara hada-hada. Ta fara aiki in Allah ya so amma za a zo a kaddamar da ita ah, kamar yadda ka ji gwamna da minista sun faɗa za a yi ah, gina hanya wadda za ta fita da wasu 'yan gyare-gyare da muke son a yi sannan kuma za a gaya wa duniya cewa akwai tasha wadda za ka iya kawo kaya nan ko kuma ka ɗauki kaya daga wannan tasha ɗin dama matsalolin su ne a san cewa hukumar jirgin ƙasa nigerian railway corporation da hukumar jirgin ruwa ita ma nigerian post authority da kuma custom duka suna nan a wurin yanzu su kaga duk an haɗu kawai a tabbata cewa abin ya yi aiki tashar jiragen ruwa ta kan tudu da ake kokarin kaddamarwa a jihar Kaduna dai na cikin tashoshin kan tudu da za a yi guda shida a wannan ƙasa da nufin ganin an sauwaƙe cunkoson da ake samu a tashoshin ruwan wannan ƙasa a wajen shigo da kaya ko fitar da su. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.